fondation hirondelle niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke dauke da ragama shirin ga kanun labarun yau 26 ga watan satumba aka sallace ranar duniya bisa ga sanya sarari tsakanin haifuwa ta hanyar matakai daban-daban tsarin iyali ya fuskanci samun amintar al'umomi. kuma dubu yobe wani halcin tafkin chadi bana ma yana barazana a jihar difa tumbasar ruwan ya kai ya kai ga gidaje da gonakai yaya dokar ƙasar nijar ta fayyace cin gado ko rabon gado za mu maganta a kai cikin rahoton musamman na shirin maraicen yau. Man sauraro barkamu da yau litinin 26 ga watan Satumba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Yau 26 ga watan Satumba duniya ke sallatar ranar duniya ga sanya sarari tsakanin aifuwa. wata dama ta musamman ga yin raskunar amfanin da ake yi bisa ga tsarin iyali wajen mata uwaye mata da samari matasa da kuma bayyana matsalolin da suke fuskanta a kai habibu garba ya rawaita mana tsaraba a shina min tsaraba ta kumsa. Bana ana tunawa da zagayowar ranar saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa ta duniya duk ɗaukar juna biyun da za a yi cikin an so ne kuma manufar ita ce faɗakarwa kan tsarin saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa domin baiwa matasa damar su yi zaɓi mai kyau akan lahiyar da ta danganci aihuwa wata manufa da ke cikin hangen ƙasashe tara mambobin tsarin haɗin gwiwa na Wagadugu da suka haɗa da Nijar tun lokacin kafawarsa a shekarar 2021 tsarin ya taimaka wajen ruɓanya adadin mata masu amfani da dabarun saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa na zamani cikin ƙasashe tara masu amfani amfani da yaren faransanci na afirka ta yamma inda aka sami sama da mata miliyan uku da digo takwas a matsayin ƙari na masu aiki da tsarin iyali ranar saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa ta duniya na ba da dama ta musamman ta yin raskwana game da aiwatar da tsarin iyali daga manya da matasa don fahimtar matsalolin da suke fuskanta a game da haka a cewar mariba babbar daraktar tsarin haɗin gwiwa na wagadugu niger na cikin jerin ƙasashe inda adadin mata masu amfani da dabarun saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa ya ƙaru taimakon shugabannin addinai da na gargajiya na da matuƙar shi in shi madam mari ba Bisa tsarin furoje manufar aiki harkokin kasuwanci na matasa wani madadi ga zuwa bakuncin habre a ranar juma'a ya shiryar da saka usul ɗin a hukumce na wani ayarin ya wayar da kai bisa ga lamarin bakuncin habire a cikin jihohin yame tilabiri da zandar bisa ma'udin zan iya nasara a garinmu sakina gazibo ta naɗo mana bayanin madam adam absatu maudibo jami'ar bariki a shiya ta biyar ta yame rakiya armi ɗauke da fasara. Wannan ayarin bakin haure yana yaƙi ne kan wasu bayanai marasa tushe da ake bayyanawa kan kafofin watsa labarai na ƙasashen waje da ma na cikin gida. Ya kamata a bayyana hakikan bayanai kan rayuwar bakin haure. Zai ba wa matasan ƙasar Nijar daman samun sani kan yawon bakin haure ta hanyar wasu taronin al'adu da za su ba da damar tattaunawa tsakanin al'adu. Babban burin wannan aikin ayarin bakin haure yana ba da damar sanar da al'ummar Nijar kan taken yawon bakin bakin haure ta hanyar girka taron wayar da kai a cikin jihohi uku da tsarin yake aiki. Taken wannan ayarin yana jaddada buƙatar matasa na su gudanar da ayyukan da ke tabbatar da ci gaban zamantakewa da aikinsu. Bana ma ruwan koma dugu Yobe wani halcin tafkin Chadi ya soma barin shimfiɗar hanyarsa inda yake wa gidaje da gonakai na jihar Difa barazana. Tini ma hilayen noman gandari da na wato kwamin ɗin da'irar difa ruwan ya soma ambaliya a cewar mai sa ido kuma daraktan onaha sabiu elhaji ibrahim asumani shina ɗauke da fasarar kalamun nasa. Tuni ruwan Komadugu suka hauhawa fiye da bara a daidai wannan lokaci. A halin yanzu ruwan na matsayin santimetar ɗari 452 wanda ya zarce na bara fiye da santimetar ashirin. Wannan na damuwar mu da yake muna da wurare musamman dam ɗin lada da aka yi da hannu ya rubuta tun da jimawa kenan gaskiya muna cikin hali na rudani. A halin yanzu ruwa ba su mamaye hilaye ba amma kan muna da fargaba. Domin yin rigakafin wutar daji da ke afkuwa bayan an yi girbi, mahukuntan jihar Tawa sun tashi tsaye a bana sun saka ayyukan girkin santotin kariyar wutar daji a garin Intakawet cikin gundumar Abalak, wani ɗan gari da ya fuskanci gobar daji da dama a bara. Wakilinmu Idrisa Adamu ya firanta da Kanal Garba Adamu, daraktan muhalli na jihar inda ce. minista ta gandun daji da daraktoci sun taho na cikin jihar tawa eh, rana narba 21 ga watan september. mun ka tahi departamentin abalak gari in takawa an dan biki fara ayyuka na santoci kariya wutar daji na aiki ne duk shekara ana yin shi gabara an yi shi jiha agadas departamentin adarbi sanat shekarar bana an ka zo nan da jihar tawa departamentin abalak gabara jiha abalak ita ce jiha wadda ta fuskanci wutar daji da yawa cikin kakin wutar daji da mun ka samu wajen kashi 60 kin ɗari jiha a mun ka same su bana lissahin da a gare mu jihar tawa ya kai wajen kilomita dubu goma sha biyu da za a yi za a fara santoci ciyawa tun tana da ɗanyi kahin ta bushe ya zamanto ciyawar da za a samu bana a kare ta Tun ranar 15 ga watan Satumba aka soma rubuta sabbin yara ɗalibai a faɗin ƙasa baki ɗaya a cikin makarantun boko kuma ana ci gaba da rubutawar a makarantar plateau 'yan ta gaya ba a samu mahaifin yaro ko ɗaya ba da ya je ya rubuta ɗansa har zuwa yau wani yanayi da shugabar makarantar madam sumana sharifatu ke kokawa a kansa ga bayan da ta ma wakilin fadal alu inda ta ce Tun goma sha biyar ga watan satumba muka ɗau aniyar ɗaukan yaran makaranta har ila yau ban samu yaro ko guda ba, ban san ba ko labarin ne bai kai gare su. Na ma sanar da shugaban Kojes kan harkar ɗaukan yaran nan a cikin kwanaki goma sha biyar ya kamata mu yi shi ranar uku ga watan Oktoba komawar makaranta ce kuma ranar nan ne za a soma karatu. A shirye muke mun yi share-share mun wanke ajoji mun jera kujeru kawai yara muke jira. Kirana shine uwayen yara su zo su rubuta yaran su makaranta yaran da ke da shekarun shiga CE kuma muna ɗaukan yaran da suka fito daga wata makaranta ma yaran CE daga shekaru shida ne muke ɗoka muna ma ɗaukan waɗanda suka kai shekaru bakwai amma dai shekaru shida ne. Kwamitin walalewa cikin zandar a bana ita ce ta kasance mafi kyakkyawan jagoranci da ba da haske a cikin kwamin 266 da kasar Nijar ta kumsa. a yayin wani biki da kungiyar EPAT ta gudanar a makon da ya shuɗe. Magajin garin Mamman Manu ya yi furci a kai, Asumani shina ɗauke da fassara. Ga waje ne aka lura cewa abin da muke yi ya kyautatu. Daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2022 mun gina dakunan karatu 305 tare da saka musu kayan aiki. A fannin lafiya mun gina kananan gidajen likita goma sha biyar ba gidan shan magani ba. Fannin ruwa mun samar da rijiyoyin murtsatse biyar da rijiyoyi goma. Bangaren noma mun samar da bankuna goma biyu na cimaka aka kuma saka cimakar a ciki. Bangaren kiwo mun samar da bankuna biyu na cimakar dabbobi kuma mun yi wani abu na musamman shine gidan manomi. An tsara cewa karamar hukuma ta nemi abokin hulɗar zai gina wannan gida amma mu a walalewa kudaden mu muka gina shi kaso goma sha biyar na albarkatun madinai da ake biyawa yankuna inda ake gudanar da ayyukan karamar hukumar walalewa na samu misali bana mun sami miliyan talatin. daga cikin su muna fitar da kashi ba cikin ɗari domin ayyukan hukuma sauran kuma muna saka jari domin wasu ayyuka tare kuma da bayyana inda kudaden suka fito et à chaque on met Tsangayar ƙasa mai kula da lisaye-lisaye a makon da ya shuɗe ta shirya da wata haɗuwar ba da labari tare da kafofin labaru a nan yamme. Gurin shine ganin 'yan jarida sun kama mata ta fuskar sadarwa da wayar da kai bisa ga ƙididdigar masana'antu a ƙasar Nijar. Masanin tattalin arziki na tsangayar yawa Muktar Hamado cikon bayani a kai inda ya ce. wanga recenseman makin da ake nan gayi na masana'antu ya shahi duk mai karamin sana'a banda shi akwai masana'antu manya manya wanda aka sani da suna entreprise to ba su kaɗai muke nihi ba mun ce akwai masu saye da saidawa akwai masu sarrafawa akwai masu aikin hannu akwai kuma wanda su aikin su ba na cin riba bane ba na tallafa ma yan ƙasa ne wasu suna da labari wasu kuma ba su labari wasu suna da shakku ne ga aiki da ake ba a taba ganin irin shi ba mun san da mutane sun san da ana zuwa ana kidayen mutane to yau an zo an ce masana'antu ne ake zuwa a yi sabo ne ga mutane ba su san da shi ba shi yasa muka jawo hankalin 'yan jarida su kama mana don mu samu wanga labari na kidaya ga da ake nan gayi ya kai ga kowane kunne wanda ya kamata ya kai sallar lasar gishiri kirsale ko kuma sallar makiyaya garin ingal ta kammala a hukumce makiyayan da ke sahun gaba na wannan sallar na buƙatar a kawo gyara kan tsarin shirye-shiryen wannan sallar haɗuwar shekara bari mu saurari shugaban mandamalin ƙungiyar makiyaya banya jibbo mutari muhammadu ɗauke da fasara gaskiya kamata ya yi makiyaya su kasance a sahun gaba na kula da tsare-tsaren salon lasar gishiri mun yi la'akari abun yana ja baya saboda hanyoyin samun kudaden shirya sallar ya kamata a san ina za a sami kudaden alhali cibiyar ma tana iya ɗaukar nauyin komai don haka ne muka buƙaci a sake bitar hanyoyin tsare-tsaren sallar lasar gishirin abin nufi kar a ce sai sauran sati biyu ko sati uku domin saka ranar tsare tsare-tsaren sallar ya kamata a saka ranar kafin ma fita wannan taro a sanya kwamitin da zai tunani bakin da za a gayyato da ya za a ɗauki ɗawainiyarsu da kuma farashin da za a saka ya kamata duka abubuwan da za a yi a tsaida su tare da hukumomi dangance da samun kudaden yin taron mun ce bankin bagiri an kirkire shi ne ai domin dafawa Mu kammala da wasannin motsa jiki dangance da tsarin karon sada zumunta na ƙwallon ƙafa tawagar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar Mena ta yi ƙasa a gwiwa ci uku da banza a karon farko a ranar Juma'a gaban tawagar Farawon ta Misira a ranar Lahadi tawagar ƙasarmu za ta sake taka leda da ƙasar Liberia inda suka tashi baram ba wanda ya saka ma wani raga. didai a ƙwallon kafar tawagar 'yan ƙwallo eventura ta ƙasar Niger bisa tsarin tankaɗe da rairaye na kan eventura Maroc ta yi karo da Guinea-Bissau ba wanda ya zura ma wani raga karan maimaici za a gudanar da shi gobe talata 27 ga watan satumba a stade general sani kunce na yame. Gado wani inci ne da dokar kasar Nijar ta fayyace kamar cin gadon ko kuma mayar da dukiya wato kotunan shari'a dai na ƙasar Nijar suna amfani da dokar musulunci. Alamin Washar ya firanta da Mamudu Idrisa shugaban masharantar Citta Baradan ta wayar talfo ga zubin firar tasu. menene matsayin gado a shari'ance a gaskiya gado a shari'ance wani tsari ne na mika kadarori ta dalilan mutuwa kenan dukkan abubuwan da mamacin ya bari su ne ake mikawa magada wannan shine gado aƙida ma mutum yana da halayya mai rauni kuma kadarori su suna da wata daraja ta ko da yaushe dalilin kenan aka yi tsarin gado a yi ƙoƙarin fiddo waɗannan kadarorin mamaci domin su shiga hannun magadansa wane ne yake ke iya cin gado? Duk ya danganta da mamacin. Na farko a tantance shari'a da ake aiki da ita ta fuskar gado. A Nijar muna da shari'a ta zamani da ba dole ba ne take aiki kan harkar gado. Kuma muna da shari'ar gargajiya da ake aiwatarwa domin al'adunmu sun ci gaba. Kuma sannan a hankali alƙalan Nijar suna aiwatar da abin da ake kira al'adun musulunci da suke cikin dokokin musulunci. Takardu na cewa bisa misali idan wani ma'aifi ya mutu gado na yiwa kai tsaye idan wannan yana da 'ya'ya kadarori ana mika su ne kai tsaye ga waɗannan ɗiya nasa kuma ɗiyansa suna da 'yanci ga gado kamar matarsa ko matansa akwai kuma ma'aifansa su ne ma'aifiya ko ma'aifi na mamacin. Ya ake rabon gado? Kaso yana bambanta kamata a gaicewa matar ko matan auren ya kamata su raba kashi ɗaya cikin takwas na kadarorin mamacin abin da ke kai idan matan suna da yawa uku ko hudu duk kashi ɗaya ne cikin takwas suke rabawa mahaifa kuma suna raba kashi ɗaya cikin shida kuma rabon ana yin shi ne bayan an biya basussuka daga nan matar ko matan suna ɗaukar kashi ɗaya cikin takwas mahaifa suna ɗaukar kashi ɗaya cikin shida sauran ana rarraba su ne tsakanin ɗiyansa yara maza suna da kashi ɗaya sannan kuma ɗiya mata suna da rabin kashi na abin da ɗiya maza suka samu ga tsarin raba gado yake ta fuskar musulunci waɗanne ƙorafe-ƙorafe kuke karɓa a kotu Takardun da aka tura gaban kotu su ne yawanci waɗanda ba a yi rabon gado ba mai kyau ko lokacin da wani bai da gado yawanci wani kawu ne da yake ɗaukar niyyar kwashe dukiyar alhali akwai magadan. Irin waɗannan takardu ne ake kawo mana akwai wuya malamai su yi kuskure ko kuma alƙalai su kasa wannan lissafin. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina ku dan badan da arziki malam maman gugu ke muku sallama yanzu kuma ga zainabu abu ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da saurare lafiya.